yau muna ranar asabar watan ramadan yana da kwana 20 da da hudu aka ne ko alif ɗari da talatin da tara hijiriya kuma yau muna takwas ga wata ne shida dubu biyu da goma sha takwas miladiya yau muna tara abubuwan dubu biyu da goma sha takwas yau wannan shi ne karatunmu na 23 a wannan majalisi na maza na karatun tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa a masallacin alkulafa'ar rashidun da ke unguwar ajiye a jihar Legas. <clears throat> wanda muna cikin tafsirin surat tauba aya ta 36 inna iddata shuhur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقال كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين نعم التي إن عدة الشهور عند الله lallai lissafin watanni inda Allah a wajen Allah subhanahu wata'ala itna ashara shaharar shine watanni goma sha biyu ma'ana ta fuskar abin da shafi lissafi na wata dangane da la'akari da haihuwar wata da kuma mutuwarsa ma'ana fara wasu alhali yana jariri da kuma kare wasu zuwa lokacin da zai fita domin wannan shine mafi dadewa a tsarin da duniya take tafiya a kansa na lissafi kuma mafi yawan al'umma a al'ummatan da aka yi a da yanzu galibinsu sun buɗe a kan tsari na nizami na wata luna a madadin tsari na rana wanda kuma shi ne tsarin da larabawa suka sani shi yasa sai Allah subhanahu ta'ala ya musu magana da irin yarensu domin duka abubuwan da suka faru a baya na larabawan da suka kayyade shi da tarihi a adabinsu na baka kafin su ma samu rubutaccen adadi suna kayyade shi ne da abin da ya shafi lissafi a watanni lissafin watanni wanda yake ya gino kan la'akari da hudowar wata da kuma faduwarsa kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya musu cewa لتعلموا عدد السنين والحساب هو الذي جعل الشمس ضياء Allah wata wataala yake cewa shine wanda ya sanya wanda ja'ala shamsa a wal kamar nura ya sanya rana ta zama tana dauke da haske mai zafi wata kuma yana dauke da haske mai sanyi kuma Allah ya kaddara wa ranar da watan kowanne yana da masaukai wanda ba sa wuce wannan masaukan Allah ya yi ne domin ku gane lissafi na shekaru da kuma tsarin lissafi na ku na zakka da hajjin al'amura da kuke gudanarwa na suke da alaka da lissafin kwanan wata to a nan <clears throat> Allah ya yassare mana lissafi ta hanyar wata ko kuma al'amura na sama saboda su babu sa hannun dan adam a cikin su Allah ne yake gudanar da su balatana a ce an samu wata matsala to amma farko abin da aka fara ganowa kafin a samu solar system ko tsari na rana sai da aka fara samu tsari na wata tun da shi da ka aka fara gane shi shi kuma tsari na rana sai da aka fara samun ilimi na falaki da abin da ya shafi gudanar halittun sammai da kasai sa'annan aka binciko lissafi ta hanyar wato ainihin abin da ya shafi rana sai ake neman taimako da wannan tsarin domin iyakance a zangonni da muke da shi da su guda hudu na da ko kuma guda biyar na damuna da rani da bazara da sanyi da zafi da suke ka kara da katama to wannan lokuta mawasin da muke da su sakamakon ilimin falaki ne har aka iya gano su da kuma yanayin tsarin gudanar rana a sararin samaniya daga nan ne ma dan adam yake iya gane yaushe ne zai girbi yaushe ne yake tsara ruwa zai zo da sauransu to a ƙarƙashin wannan ne kamar yadda muka faɗa a jiya aka samu sunayen ranaku da watanni wanda mun ɗan yi bayani a takaicen takaicewa game da abin da ya shafi sunayen watanni da larabci kafin zuwa musulunci da kuma sunayen da hatta ma musulmai suka zo suka tara ana kiransu mun tsaya a bayanin watannin turawa wanda a yau muke amfani da su tun daga kan watan yanayir januwari kenan wanda shine alkanu ah, shine kanunin sani zuwa watan januwari february kenan wanda shine shubab sai kuma watan azar shine watan maris wanda shi yanayar din sun sa masa a bisa tsarin lissafi yana da kwana 31 shubat kuma february yana ya tarawa kuma baina 28 da kuma 29 gwargwadon adadin shekarun da yake ya canja ya koma 29 sai kuma march ne azar shi kuma yana da kwana 31 sai nisan shi ne april yana da kwana 30 sai kuma ayyar ne mai mai ko mayu yana da kwana 31 sai uzairan ne watan june ko yuniyo sai tammuz shi ne watan yuliyo julai huzairan yuniyo yana da kwana talatin watan tammuz kuma june yana da kwana talatin da ɗaya watan ab augustus kenan august yana da kwana talatin da ɗaya watan ailun september yana da kwana talatin watan tashirin awwal shine october yana da kwana talatin da ɗaya sai kuma tashirin tsari shine nuwambar ko november yana da kwana talatin sai kuma kanunin awwal shine disambar yana da kwana 31 kuma mun faɗa cewa waɗannan watanni duka ana danganta su ne zuwa ga wasu gumaka ko alloli nasu kamar januwari asalinsa daga wani allah nasu ne janus ko yanus wanda shine mai gadin ƙofofin sama kuma shine allah farawa duk wata farawa da take da alaka da lokaci wai suna cewa tasirinsa ne a wajen asalin arna na ruma maguzawar ruma da kuma mutanen girik girkawa shi kuma fabrair asali da kalmar febra ne wanda abin zai iya nufi shine wankan tsarki wanda ake yi kamar na bikin buɗe fulawa da ake yin sa duk shekara a wannan watan wanda asali da january da february duka ƙara su akai maris kuma suna danganta shi ne zuwa ga wato ainihin a ɗaya daga cikin allolinsu na rumawa wanda yake nufin wato allah hutu sai kuma april shine abirilla shi kuma shine watan damuna wanda yana da alaƙa shi ma da wato ainihin wani imani nasu da suka yi sai watan mayu shi kuma wata alliya ce wa sunanta maya wace ita ce ta haifi wani Allah da ake kiransa shi shine Jupiter kenan wanda shi kuma shine allan damuna da kuma danshi kuma shine ke dauke da sama a bayansa duniya gaba ɗayan ta kai sai kuma Jun ne Yuniyo shi kuma na samari da ake sa musu albarka sai a ce wasu ba kenan sai watan Julai shi kuma an danganta shi ne zuwa ga kaisar yulio shi ne julius kenan caesar julius sai augustus shi kuma ɗansa ne wanda ya adoptin ɗinsa shi ma kuma wai wani ne kuma empire ne shi ne muke cewa da larabci imperator augustus saint augustus ko caesar augustus shi ɗan julius ne amma na adoption to sai kuma aka ci gaba da cikewa da lissafi sept da oct septa da octa da nova da deka waɗannan lissafi ne na roman romans septa ɗin shine a wato bakwai wato september wata na bakwai octa ɗin october wata na takwas octagon angle mai abin nan cycle mai angle takwas ko nova kuma tara nuwamba da ya kuma goma amma da aka ƙara watanni dai a sama to sai wannan ya zama na tara goma sha ɗaya sha biyu kwanakin da muke rasu su mun faɗa cewa a asali kafin zuwan larabawa sunan mun kawo su har da baitukan da ake kawowa na waka kamar yadda al'imam ibn kasir allah jikansa da rama da wasu daga cikin malaman tafsiri suka kawo ورجى أن أعيش وإن يومي بأول أو بأهون أو جباري أو جبار أو التالي جبار أو التالي جبار فإن أبت فمؤنس أو عروبة أو شيار ذاك دا أول دا أهون دا جبار دا دبار da mu'unis da aruba da shiyar su ne waɗannan kwanakin guda daga baya suka dawo asabtul ahadul ithnain thulatha al arba'a al khamis al sabt na faɗa mana su asalinsu da hausa cewa an samu saɓani na masana wanda galibi dai abin da suke cewa shine su wa'annan kwanaki dama sun daɗe a da wannan suna nasu asabar lahadi tun dai da bahaushe ya tashi ya tarar da su ne sakamakon zuwan addini da larabawa tun lokacin da laraba muhammad suka fara shigo mana da addini da kuma harkar kasuwanci da kuma rubutun kasa adabi ta fuskar rubutu shi kenan aka san sunayen nan kuma yanzu zai wahala maka samun mutum ya iya kawo maka asalin sunan ranaku mana hausa sai dai kamar masana suna cewa duk al'ummar da kaga tana da sunayen ranaku da yaranta to wannan al'ummar ta daje da addini a cikinta shi yasa za ka ga hatta su kansu turawa muka ce ba ture ba wai muna nufin wanda suke ingilishi kawai ba mutanen portugal portugal portuguese turawa ne mutanen faransa turawa ne mutanen ingila turawa ne da sauran dai mutane mutanen italiya su ma turawa ne wayannan galibi su ne fiye su ta yi kuka a cikin turawan da suka yi mulkin mallaka wanda kuma sakamakon tasirin mulkin mallaka su yi saura a kasashen da suka yi mulkin mallaka to dukkansu idan ka ɗauki yadda suke kiran sunayen ranaku za ga akwai alamar alaƙa da juna wanda asalin masdarin ɗaya ne misali yanzu idan ka ɗauki ingilishi wanda shine mu shi ne ka samu a cikin kan za ka ga wato ainihin ranakun namu suna farawa ne daga wacce ce ranar farko ne ranar aiki ta farko monday ko litinin ita ce ranar aiki ta farko sannan kuma sai talata sai laraba sai alhamis sai juma'a sai Asaba. to ranar farko ita ce asabt ranar asabar kenan wanda sun ce asalinta day of saturn ke shi kuma saturn din yana ɗaya daga cikin sunayen tsofaffin allolinsu wanda suke danganta shi da ɗaya daga cikin planet duniyoyin da ake da su wanda shi ne ake ce masa zuhal wanda suna ganin cewa shi ne wanda yake ɗaukar ɗawainiyar saukar da ruwa a cikin alloli shi yasa za ka ga ibn alwardi a cikin a cikin lamiyarsa idda'i zikirar agani wal gazar wa lahawa wa janib yana cewa liman menene yar sudu fil laili zuhal ga wanda zai tsaya yana ta jiran tauraruwa zuhal ta bayyana sai ta bayyana sannan za a yi ruwa za a sha ruwa to suna danganta ta in ka koma tarihi zuwa ga ita wannan ranar rana ce ta zuhar shi sa bayan ingilishi da faransanci mana kuke cewa asabar samedi an fassara ta da take nufi shi malam dan faransa a can yadda digiri na ɗaya da biyu zaura ka yana jin faransanci ko nicola sarkozy ne shi ce to saboda haka asabt ita ce ranar ranar satun ko satun kaukabin zuhal kenan sai sunday ita ce ranar lahadi ita kuma suna danganta ta zuwa ga rana suna ce mata day solis haka suke ce mata asalin yarensu na roma na farko to da ingilishi sai suka ɗauko sai suka mai da ita day of sun day of the sun ranar rana yawon shams kenan ita kuma ya kuke ce mata ranar lahadi dimash wanda ita ma na an fassara ta ne duk su da yake na na taɓa dubawa na ga a yaren italiya da yaren portugal da yaren faransa da yaren anglo na farko anglo-saxon na asali wanda da shi ne aka tashi ingilishi da kuma yaren girkawa za ka ga duka ma'ana ɗaya ce ranar rana kenan kuma ita ce ranar bautar rana sai ranar litinin kuma wanda ita kuma rana ce ta wata wanda suna ce mata day of moon a day of moon da haka a yawon kamar kenan sai sai ake ce mata monday yawa ita kuma lundi kuke ce mata ko ya sunan litinin lundi ko amma da ne da ranar wata ce ina jin ita ma sun ce daga asalin ya sunan wata a liyun ko ba shi ne dai muke cewa luna ba ko to da yaran faransa shi kuma liyun su kuma landi suke ce mata ranar litinin a ingilishi kuma gaga ana ce mata monday ranar bautar wata kenan sai kuma talata ita ce a ita kuma asali suna danganta ta zuwa ga tiwu tiw ko tiu shi kuma asali a yaren anglo-saxon suna ne na wani allah wanda asalinsa shine suke cewa allah yaƙe-yaƙe wanda kuma yana da alaƙa da wato ainihin wannan planet da suke cewa mars don haka tuesday din. rana ce ta wannan tauraron da ake kiransa mars wanda da su muke ce masa mirrikh kuma dama su mirrikh shine allan yaƙe-yaƙe a wajensu sai wednesday ita kuma asali wodin day kenan akwai wani allansu da sunansa wodin kuma sun ce ana danganta ta zuwa ga mercury mercury kuma shine wannan Kutsarik da muke faɗa wannan planet ɗin na Kutsarik shi ma to suna cewa shi kuma shi ne allan kasuwanci, allan fasaha, allan makirci da kuma allan sata da fashi da makami. kan shi ba ne komai yana da allansa. har yana da Allahn magani wanda yake a surar maciji da dare yana da allan shari'a shine a surar wata mace ta wani abu haka kuma yana girmama wannan abin nasa a matsayin addini kai kuma wata kila wata rabin baka sani ba sai ka tafi kai kuma ka je ka ta girmama abin har cikin zuciyarka shi yasa a matsayin ka na musulmi dole ka san abu ka tsaya a daidai haddinka dan kar ka wuce misali domin abin da shari'a ta yadda ka yi shi saboda larura to kuma ba ta yadda ka wuce larurar ba ka wuce gona da iri to wannan kenan sai kuma ranar alhamis thursday shi kuma suna danganta ta zuwa ga asalin wani wato ainihin gunkinsu wanda ake kiransa thor t-h-o-r shi ma yana ɗaya cikin alloli wanda shi kuma yana nufin wato kaukawar mushtari shi ne jupiter ɗaya daga cikin wa'annan taurari na sama shi kuma suna ganin cewa duka allolin roma aka tattara su to jupiter din ne ya fi su don ne duniyar take bayan sa gaba ɗaya ke ɗauke da ita Shi ne hamilton up to sai kuma friday ita kuma suna danganta ta zuwa ga friga shi kuma friga din wata mata ce ita kuma ita ce matar wannan allah nasu da suke cewa wojin wanda suka sa wa sunan laraba kenan da juma'a da laraba mata da miji ne a wajen su. ita firiga ɗin matar wodin ce wanda aka kira laraba da sunanta wanda kuma suna cewa wai ita ce allah soyayya da lafiya kuma sannan duk da haka tana nufin wannan tauraron na zuhura wanda muke cewa zara matan wata wanda da turanci ake ce masa venus wannan su ne sunayen ranaku to abin tambaya a nan shin lokacin annabi sallallahu alaihi ya ake kiransu to asali dai manzo Allah sallama balarabe ne Allah ya aiko shi a makka ya hijira zuwa madina kuma a tarihinsa bai taba fita daga makka da madina ba sai inda ya je yaki sai kuma abinda aka rawaito na cewa ya je biladu sham ya je siriya aswadi ya je na farko tun yana karami ya koma lokacin da ya je wa khadija kasuwanci sai ya yakin tabuka da ya je sai ta'if da aka rawaito ya je tun lokacin da shekara ta goma bayan bayan annabta shekara uku kafin hijira sai kuma da ya koma domin yakin hunain bayan nan ba a rawaito manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance mai yawan yawace yawace ba saboda haka abinda mazala su ma ya kwarewa da shi shine iya civilization na mutanensa to amma duk wani abu da yake da alaka da sakon da Allah ya aiko shi ko daga ina yake mazala su ma ya san shi saboda a bisa larura ta isar da sako ba zai wuya isar da abin da bai sani ba to amma idan ka kula sai ka ga sakon da Allah ya aiko mazala su ma da shi duk da kasancewarsa shakudun amma an so a kalubalanci larabawa da shi ya zama mu'jiza da tahaddi da kalubale challenge shi kuma challenge baya yiwuwa ka ƙalubalci mutum da abin da bai sani ba shi yasa za ka ga yawanci abubuwan da alkur'ani ya ba da muhimmanci a kai abubuwa ne da rawa balarabe ya san su sai a masa taɓarigar ka in ka isa wato gashi gashi ka san shi amma an zo maka da abin da ba za ka iya ba a cikinsa shi yasa ga alkur'ani bai going deep into anatomy na na dan adam ba so da laraba ba wannan girbin ne a gaban su ba ya dai faɗi iya abin da basis na human anatomy da embryology da abin da yake da alaƙa da ilmu al'ajina na halittar ɗan adam amma ya kuma idan zai maka bayani daki daki akan abin da shafi human anatomy bai ba sai dai duk wani abu da za ka karanta ba za huce abin da addini ya layin foundation ba na basis ɗin human anatomy sannan idan ka koma wato ilimin biology bil jumla abin da ya shafi ilmul ahya abubuwa masu rai kaga alqur'ani yayi magana dabbobi yayi magana tsirrai akwai surar da ya kira da sunan dabba ma suratul fi suratul baqara akwai suratul suratul nahl suratul namli kaga kwari kenan sannan kuma suratul an'am abin da ya shafi dabbobin gida sannan kuma duk da haka idan ka koma abin da ya shafi harkar ilimi na teku ilmul bihar ya ɗan tattaɓa basis abubuwa wanda duk wanda zai karanta ilimi na na kimiyyar ruwa sawa'un na injiniyarin ne na marine ko kuma gaba ɗaya ilmul bihar ɗin umuman za ka ga an ɗan wani abu da yake da alaƙa da shi ah, kamar Allah su wa ta'ala ya auka zulmatin fi barin bijin yarshahu mawjin min fauki mawjin min fawqi sahabu zulmatin a fauka ba idza akhraja yadahu lam yakad yara wannan duk wanda ya karanta physics ya sani sannan kuma duk da haka ya yi magana akan abin da ya shafi nutsu a cikin ruwa wa shayatin kullu banna'in wa ghawwas sa'annan ya yi magana a akan isa abubuwa wanda asalin foundation na wannan ilimin za a iya dora shi akai amma saboda larabawa ba mutane da suka saba shiga larabawa ba shi sa addinin musulunci bai tsaya ya mai da hankali akai sosai ba duk a cikin dabbobi ba wanda Allah ya challenge din balarabe akan sa irin rakumi saboda ba wanda ya san rakumi a duniya irin balarabe ko ba are bai san bai san rakumi ba irin balarabe shi sa Allah ya ce afala ibli kayfa khuliqat sai aka kira zuwa ga kallo na nutsuwa akan abin da shafi raƙumi wanda kallon da za ka iya gane na ɗaya ya ka kalli irin yadda halittarsa take babu wata dabba wacce yi da tsaurin jiki irin raƙumi ba wata dabbar da duk duniya a cikin dabbobin duniya kai ko abin da bature ya yi duk abin da za ka ɗora masa kaya sai ya daidaita kake iya ɗora masa amma ka ɗora masa yana kwance to ba zai iya tashi ba amma raƙumi shi kaɗai ne za ka ɗora masa kaya yana kwance kuma duk nauyin kayan ko sun fi ƙarfin sai tashi ya ɗaga shi ne kaɗai wanda in ka kalli sa da sa wajen halitta za ka ga Allah ya ɗaga shi sama saboda domin yanayin zafin temperature na sahara da yake yawo a kai inda zai zama dab da inda cikinsa yake da kuma inda hancinsa take to da kila za ta iya narka masa da hancinsa ta cutar da shi sannan shi kaɗai ne Allah ya sanya masa wata mana'a a jikin tozansa wanda idan ka duba adadin maddar duniya da take jikin tozansa kamar yadda masana suka faɗa tana taimaka masa sosai wajen rage masa wajen tsotse masa zafin kishirwa da kuma ba shi dama ya tafiya kuma raƙumi saboda shakuwar balarabe da raƙumi ya sa raƙumi yana da emotion irin na mutum an ce ban da giwa ita ce kaɗai take yin kuka da hawaye in an mata mutuwa irin yadda mutum yake yi to babu kuma kamar rakumi shi yasa masana rakumi suna iya gane an yi mutuwa in ana tafi a jeji ana ta kawo maka labaran rakumi wannan fara yanzu na irin ibil kai ba kanta to wannan balarabe ya yi mamaki ba a taɓa tsaye da shi akan ya kalli rakumi ba sai da aka faɗi wannan aya saboda abin da yake da alaƙa da shi wannan miraculous nature of the Quran mu'jiza al al ilmi na qur'ani abin da shafi geology balarabe yana ganin dutse amma iya sa da dutse shi ba zai iya wani ce maka wani sedimentary metamorphic ko waye wannan duk kukasan su amma dai yana wuce su yana ganin su da haka shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi bai bai tsananta bincike bai tsananta bayani akan dutse ba kawai dai ya kira su da suna hijara kuma ya kira su da suna jibal wanda ko akwai wanci tsakanin minan nahiyar da usulubiya tsakanin hijara da dutse da zai magana wuta a cewa hudu har nasu wani hijara wa min aljibali jujadun bidun wa kufurun mukhtalifun alwanu wa gharabi musud wannan kuma tafasil ne da sai a yanzu geologist suke shiga su ga irin tafas abubuwa na duwatsu akwai wani professor akan wannan aya kawai ya musulunta kamar yadda abdulmajid zaddani yake ba da labari ya ce gaskiya wanda ya ba da wannan bayanin a taɗaice kuma ya haɗa komai da komai akan abin da ya shafi dutse gaskiya ya kamata a nuna masa shi ya dinga bauta masa wani professor james ya zo wani conference da aka karanto masa wa minal jibali judadun jam'u juda dir jam'u abiyar jam'u ahmar mustalifin مختلف wa وغرابيب jam'u girbin سود jam'u أسود ya ce wallahi akwai su a cikin duwatsu kuma ba yadda za a yi mutum da kai ya gane su inda ba wanda ya duwatsun da ya bara to don haka da aka zo batun abin da ya shafi ilimin hai'a filosofi na hai'a addinin musulunci yana discouraging din hai'a da baki daya shi yasa lokacin da suka zo suka ce da abin nan suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi akan ya gaya musu geometrical nature of the water hilal crescent sai suka ce yaya bakin wata nisa me yasa yake zuwa ɗan ƙarami sai kuma ya girma sai kuma ya fara tauyewa a haka haka har ya kuma zo ya faɗi to inda an ga dama za a fito amma shi ilimin a mabni ne alal zan har yanzu babu wanda yake da nazariya wani theory wanda yake theory ne authentic wanda yake duka masana kimiyyar falaki sun haɗu a kansa in wannan ya ce wannan zai iya saba masa shi sa duk wani ilimi da yake da alaka da haila za ka gan shi karya ce a cikinsa kawai da ɓata kamar yadda muhammad al-amin allah ya ji kansa a tusin sautin a'arab ya faɗa to shi kawai sai allah ya dawo da su akan lissafi ya ce kun hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj sai kawai aka ban magana aka ci gaba saboda gaba da ilimin ne a ɓata ne a cikinsa wanda daga nan ne kuma aka shiga metaphysics mawara tabi'a da sauransu abin da shafi ilimin falaki da taurari wanda zai amfani ka wajen lissafi yana da amfani in ya wuce haka kuma zai zama hura to a nan ubangiji subhanahu wata'ala sai ya takaita mana akan bayanin watanni cewa guda goma sha biyu ne kuma ya ban mu a haka to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo abin da ya tarar da larabawa suke suna yi shi ma sai ya ci gaba da yi dangane abin da ya shafi lissafi kwanakin da suke suna cewa asabt al-ahad al-ithnan su ma shi ma da su ya dinga misali akwai hadisin abu hurairah ta Allah ya kara da a gare shi ko da yake hadisi ne munkar ko kuma hadisi ne wanda yake mu'an malamai sun illanta shi saboda ya fi kama da abin da abu hurairah ya ji a wajen ka'abul ahban yana a ce a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa khalaqa Allahu aljibala yau sabt Allah ya halicci wata duwatsu ranar asabar ya halicci kaza ranar lahadi har zuwa dawowa ranar juma'a an ambaci ranakun da sunayensu amma dai akwai dalili karar da yake nuna a lokacin maza ana kiransu da sunayensu watanni ana kiransu da sunayensu su ma tun gashi shaharu ramadan gashi maza su ya ce inda cikin hadisin abubakar ta inda zamana hadis ta dara ka hayatihi yau khalaqa samawati khalaqa Allahu samawati wal منها أربعة حروف ثلاث متواليات zulqa'ada wa zulhijja wa muharram da kuma guda ɗaya rajab ko zakara kenan ana kiransu da sunayen su allazi baina jumada wa sha'aban kaga an faɗi jumada da sha'aban ko kawai wanda ba a ji an ya zo karar a hadisi ba rabi'in al-awwal da rabi'un al-thani amma safar ma ya zo manzo Allah sama ke cewa la adwa wa la tiyara wa la safra wa la safara rabi'in al-awwal da rabi'un al-thani kuma sune ba a ji su karar a cikin a cikin nassi na hadisi ne to amma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ba a yin lissafi da su wayannan watannin a ce wai za mu yi kaza ranar kaza ga watan kaza ba ma shi balarabe kawai abin da yake rikewa shine abubuwan da suka faru misali zai ce kafin shekarar giwaye shekarar da aka haifa annabi sama tun da aka yi shekarar giwaye to duk abin da ya faru ana litin dinsa da shekarar giwa da before ko after a ce shekaru goma kafin shekarar giwaye shekaru biyar bayan shekarar giwaye abin da ake kina amma ba a cewa ranar uku ga watan kaza shekara ta kaza ba a cewa a baya kuma kafin shekarar giwaye ana ɗaukar ranaku da yakuna da sulhu sulhu da aka yi da yarjejeniya misali a ce tun shekara kaza kafin yawmu halima ko kafin mu bu'a ko kafin harbul basus ko kafin harbu dahis wal gabra ko kuma kafin harbu banu kaza wa banu kaza ko kuma a ɗauki kisan wani babban gawataccen jarumi a cikin kabila wanda ya shara a ce shekara kaza kafin a yi masa kaza shi za zaka ga ko a cikin waƙoƙinsu wa yau bu'ath wa yawma bu'ath min a'ajib rabbina ala innahu min dhullatil kufri anjani yawma bu'ath wata rana ce sananniya a wajen larabawa to bayan maza suna ya bar duniya lokacin sai na umar allah ya kara yadda a gare shi a lokacin an fara faɗaɗa daular musulunci saboda haka daular ruma an fita an ɗauki musulunci daga arabiyar peninsula an tsallaka da shi har teku don haka an je fasha an buɗe farisa an je ruma an buɗe ruma kuma mutane da yawa sun shigo musulunci wanda an amfana da su wajen tsare-tsaren tafiyar da daula dan sai na umar su ne ya fara ganin komai su ne masa littafi idan aka zo a tsari na gudanarwa abin da ya shafi sojoji ana musu littafin su a adana bayanansu da kuma albashin da ake basu sai na mai wannan yana da kyau kuma mu dinga yi har ka fara kifin record su ne aka ga sun fara kaza aka ce a dama su tuntuni suna yi a civilization din su saboda ka sai na umar ya ga babu laifi ma mu karba mu dinga yi muna hamsa sama ya ce ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin kuma kuma yana cikin su har aka taho aka taho sai aka zo wata rana sai na umar Allah ya kare ta a gare shi ya tara sahabbansa ya tara mabiyan wanda yake jagoranta ya ce arhiku ya jama'a kuma mana ku sanya ta tarihi sai suka ce wa ma'ariku ya kake nufi da musanya kwanan wata da lissafi sai ce shekun taf'aluhul a'ajib wani abu ne gwarawa suke in an ce a'ajib jam'u ajab ko jam'u ajami abin da ake nufi shine gware wanda ba musulmi ba a wancan lokacin ke amma yanzu kuma ana cewa al'ajam ana nufin waɗanda ba larabawa amma asali da aka an ce a ajibtu ana nufin arna ita dai kamar kaɗa ɗin da haɗe da su kirji ɗin da sauransu wanda muka faɗa ranar nan gashi shi waƙar hassan mu'aslimu wala ta ندا واسلموا ka تجعلوا a كزي ba za su ma hana irin rungumar nan da ake yi wacce gwarawa suke yi cewa shay'un taf'aluhu a aajib to wannan sai na umar sai ce wani abu ne da gwarawa suke yi sai su ce kaza ya faru a shekara kaza a wata kaza a rana kaza to ashe ce nan sai na umar ya samu a wasiku da suke turo masa ya su rubuto masa a shekara kaza a wannan mun rubuta wannan wasiƙa a ranar kaza misali a ce ranar uku ga watan kuzairan a shekara ta 680 bayan miladiya sai na umar yana karatu yana rubutu yana ganina kuma bayan shi yawa daga cikin sabai suna ganina zai dubin sabit ma har garin yahudawa ya zai koyo luka siriyaniya ya zo yake wa zara sama aiki don haka sai na umar yana faɗa sai suka ga ai sun kwa gane sai na umar sai ga wannan wata hanya ce mai kyau da za a dinga adana al'amura na rayuwa wanda ba za a zo ana kai kawo a kai a ce kaza a ce kaza balantana mutane masu nagarta suna karewa dole ana buƙatar yadda za a dinga iyakance abubuwa sai suka ce to ya za a yi mu sanya ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasu suka ce a'a a sanya ranar da ya yi hijira wasu suka ce a sa ranar da ya mutu ya koma ga Allah to ƙarshe sai aka haɗu akan ranar hijira domin ran ita ce ranar da ya kamata a celebrating ita ce ranar da Allah ya ɗaukaka addini aka samu aka sanya dutse a foundation na farko na gina daula to shi ne sai aka fara daga watan Muharram Shi ne watan da ake dawowa da hajji za a fara sabuwar shekara a madadin a fara daga rabi'in al mutum daga lokacin sai zanto musulunci yana da tasa kalandar daga lokacin sai na umar Allah ya kare da a gaba shi yana daga cikin achievement na umar to amma duk da haka akwai mutanen da ba za ka iya canja musu asalin tsarin su mu dai a musulunci idan za mu yi ga abin da za mu amma mutanen da suke zaune a ruma a daular ruma ko daular fasha idan za su rubuto wasiƙa suna iya rubuta da asalin lissafin da suka zo suka samu duniyarsu a kai kuma wannan ba a rawaito cewa akwai lokacin da wanda ga cin shugabannin musulunci ya tsawatar ko ya hana tun da su asali ba wai suna yi ne bina'an ala waccan aƙida ta su ta maguzanci ba kawai bina'an ala tauƙiti ne zaura haka abin da yake azhar wallahu alam shine amfani da lissafi na milajiya, da kuma amfani da sunaye na kwanakin mako irin wannan ya danganta da maslahar da musulunci ne samu a amma al'asali shine tunda musulmai suna da nasu koyi da na musulunci shine ya fi zama alkhairi kuma abu kunya ne ga musulmi ya mai da hankali akan abin da ba nasa na musulunci ba ya kyara kuma nasa na musulunci musamman da yake yana da alaka da ayat su amma idan mutum ya tsinci kansa a larura ta zamantakewa na gamun gambiza a irin nan ko kuma maslaha ta rayuwar duniya wacce idan kuka saki na miladiyar kuka kama naku na musuluncin to za a ta samun inconsistency a abubuwa abubuwa za su ki tabbata yadda ya kamata to ya halatta ku gina akan wancan din kamar abin da ya faru kwanan nan shekarar nan da ta shuɗe a ƙasar saudiya a 2017 asali tun da aka kafa daular saudiya lissafin su da lissafin hijiriya suke to amma saboda international relations ɗinsu da kuma alaƙarsu da bankin duniya ba da rance koranta da alaƙarsu da ƙasashe na duniya wanda duka ƙasashen galibi suna amfani ne da lissafi na miraniya wanda da suka buga lissafi suka ga su da suka zauna suka koma lissafi na miraniya suke koma lissafin su na hijiriya su ba su da matsala a cikin gida amma wajen gudanarwa da sauransu wannan yana kallafa musu asara iri daban-daban bayan an kai abu zuwa ga majalisar malamai sun duba an kai an kawo an tattauna an duba an hanga an hango aga dama addinu mabniyun alal masalih sai aga maslahar shine a yi switchin daga asalin hijiriya a koma miladiya din domin a kare waccan maslahar a tsaye da waccan mafsadar ta abin da ake asara Ala bashi kowa a cikin gida kuma ya yi yadda yake so saboda haka sai ya zanto yanzu rasmiyan officially a saudiya su ma sun koma lissafin miladiya dangane da abin da shafi wasiƙunsu da alaƙoƙinsu amma ba wai an ce malami in ya zo aji in zai rubuta date sai ya rubuta na miladiya kuma ba an ce dole duk wani ofis yanzu idan zai gudanar da mu'amalarsa ya daina amfani da hijiriya a ba haka ake nufi kuma wannan bai sa duk da haka sun ɗauke ranakun karatu sun mai da su irin ranakun mu na yanzu Ah, mu kun ga muna fara daga litinin mu tsaya juma'a to su kuma asali a da suna farawa asabar su tsaya laraba to alhamis da juma'a sai su huta juma'a ranar ibada alhamis kuma shirin ibada to amma su ma yanzu sai suka lura cewa yawanci in aka bada da hutun ranar laraba to alhamis ce kadai ake mora juma'a ana shagala da ibada to ita kuma alhamis nan babu abin da ake yi sai suka ce to yanzu su ƙara matsu da alhamis ɗin ta zama ita ce ranar karatu a yi karatu lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a da asabar sai an huta sau da yanzu kamar daga shekara ta dubu biyu da goma ne ko da sha ɗaya sai suka komar da da sha ɗaya ko da sha biyu afuwar sai suka komar da karatun su alhamis da juma'a ne babu a juma'a da asabar ne babu da yi sau ranar lahadi sai a yi karatu ko kuma a yi aikin gwamnati har zuwa ranar laraba wannan shine dangane da abin da ya shafi lissafi wasu malaman suna tsanantawa akwai malaman da idan ka tura musu da gayyata ma in suka ga cewa ka fara gabatar da lissafin girgori kan na musulunci to ba za su zo a fahimta ta wannan fahimta ta ce wannan kuskure amma kuma daidai ne faɗakar da mutane da nusar da su akan bawa lissafin hijira muhimmanci domin shi ne namu amma ka zama ba akan abin da watakila ka mutum tun taso wasu a makarantar koko ga abin da ake koya masa ga kuma abin da ya taso yana shi bai ma san waccan aƙidar taso ba kai ne yanzu kake masa bayani wani lokacin ma gwanda ka kyala mutum ma a bai sani din ba jahalun ne la yaduru wa ilmun la yanfa to saboda haka sai kaga kamar an dan tsananta a ciki musamman da yake babu wani nassi ko kuma wanda ga cikin sarar da ya ce lalle sai an yaka sai mu dawo mutum kwanaki shi ma abun kunya ne ka sami yaro a cikin gida da aka sa shi a kindergarten zuwa nursery zuwa primary zuwa secondary amma ka tambaye shi watannin musulunci bai sani ba amma watannin boko ya san 30 days has september april june and november all the rest are 31 except february which has 28 amma ka zo ka ce masa ya kawo maka al-muharram safar al awwal ba zai iya ba ka ga yaro ya kai secondary bai iya ba wannan abun kunya ne ga kan musulmi sannan kuma ka ga yaro wai kirkicewa ake wani kace mai ranar litinin ko talata wai sai ka ce mai monday ko tuesday ni wallahi da girma na ba na tantance tsakanin har yanzu ban yaba da sunan asabar din turanci sosai ya take nema saturday ko in ka ce min saturday sai sai na yi tunani na tuno asabar kake nufi sannan na gane kuma sai nake ganin wannan ba na kasu bane na kasu shine ka tambaye ni wanda musulunci yake amfani da shi ban sani ba saboda ni ma na goyi bayan tsanantawa kan lalle a riƙe namu na musulunci amma kuma maslaha ta rayuwa ta sa dole ba za mu bar wancan ɗin ba dan in muka bari to za su za su cinye kasan su kuma su zo su ci namu baraka shi yasa wajibi ne mu tsaya mu ma a taro mu anan Allah subhanahu ta'ala ce inna iddatash shuhuri inda Allahi ashara shahran fi kitabillah ashara, lafazin ashara jumhur suna karanta shi bi fatahi shi ibna asha ashara abu ja'far al-madani shi kuma ya karanta shi da daurin shi da ibna ashara inna iddat ash inda Allah na ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardh to inna iddatash shuhuri inda Allah a wajen Allah ina ne wajen Allah Allah yana da waje yawa wannan magana ce amma abin da ake cewa a hikimar ubangiji ai fi hikimatin lahi tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya karfafe ta da cewa fi kitabin lahi wanda shi ma yana da alaka da asalin hikimarsa in iddata shuhuri sannan shuhur jam'i ne na shahar wanda shahar wa ala shahar wa ashhur idan ba su da yawa watannin ba su kai bakwai ba za ka ce ashhur ne jam'u illa in kuma suna da yawa daga bakwai takwas har zuwa ba shi tiki za ka ce musu shuhu wannan jam'u kasra wannan kuma jam'u illa wanda kuma yana da mahimmanci mutum ya kiyaye wajen jam'i domin akwai inda za ka yi jam'in a cikin gyaran ka lokacin da ake yin musabaka ta waka a suƙi ukas kafin zuwan manzo Allah su sa kafin aiko shi an bawa nabira ya zama shine alkalin mawaƙa in ka zo kai waƙa za a jinjina a ce kayi daidai amma za a fitar da sarkin mawaƙa wanda duniya za ta ɗauka ta ce wani ne to kowa yana zuwa yana yi sai ga Aisha Maimun ibn kais ya zo ya yi waƙa wanda dama yana ce ashabul mu'allaqat gwani ne sosai ƙwararre wanda yake da waƙar waddi hurairata innar rakba murtahilun wa hal tuti'u wada'an ayyuhar rajulu فرعاء بيضاء مسكول عوارضها تمشي الهوينة كما يمشي ha الوعي كأن مشيتها من بيت جارتها مر الصحابة لا رثم ولا عجل وأنه قد أنسنتها وديزو يواك واقسا sai aka jinjina masa aka ce shi ne amir shu'ara gaba ɗaya an ta ash'ar shu'ara in jinabi kenan ya wuce sai ga kansa'u ta zo ita ma da ta yi sai aka ce to ke kuma ke ce a mata ba wacce ta kai ki rana ana nan sai ga hassan ibn sabit ya zo shi ma da izo izuba waka izuba waka izuba waka ya bada kunya a wurin sai shi aisha sai shi na ga yake cewa ba dan na ce da aisha shine amir shu'ara ba ash'ar shu'ara ba da na ce kai ne to lokacin jahiliya ne hassan sai ransa ya faci sai ce ana ash'aru minka wa min abik da kai da ubanka din na fi ku iya waka eh, sai ce to ni na fi ka na ubanka iya waka sai ce to ai ba a da baka za ka faɗa ba sai ka faɗa a aikace mu gani kawai zai hassan ya sabu waka ya ce lanar jafanatul ghurru yalma'na fi duha wa ya yaqurna min najdatin dama ولدنا بني الألقى وابني محرك fa akrim bina khalan wa akrim bi nabnama to akwai wani bawan Allah da yanzu zai musulunta saboda muhimmancin karɓar musulunci za mu dakata domin ya musulunta sai kuma mu ci gaba bismillah ka shi yana jin hausa? ok ba ya jin hausa? Uh, please you can hold this What is your name, my brother? My name is eh, eh, Your name, your name. My name is Daniel. Daniel. Daniel. So, have you reverted before? Yes. Or you have come here to accept the word of acknowledgement? Uh, okay. So you are here just to announce your reversion. So congratulations, our brother. You know we are all created as Muslims, as Prophet Muhammad told us. It is only destiny that drives us to accept another religion. Maybe your parent happened to be Christian, then you find yourself in in the community of Christian and you become Christian. That is why we are not saying conversion, we are saying reversion. You have reverted into the original religion that you are created in. So and you you, you, you already pronounced the word of acknowledgement. Okay, the word of testimony. That is, you bear witness that there is no one to be worshipped except Allah. That is the Creator. And you bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. Have you changed your name? So what is your Muslim name? Abdullah. So make sure that you associate with Muslims to teach you how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. We congratulate with you once again. Thank you very much. So you can go to our brothers and then they will help you to, to, to tell you what to do next. Thank you very much. You are now our brother and uh, uh, we will try our best to see that your Islam is going in order. Thank you very much. To minha arba'atun hurum uh, akwai watanni hudu kan ne muke magana yawa Hassan ibn Sabit da shi da da shi da wancan Nabi Rago to Hassan ibn Sabit yana rufe bakinsa sai Nabi ya ce to a hakan kace kafi ni da ubana iya waka to kafin aje kai kan ubana ta ce lana lanal jafanatul hurru mu ne muke da manya-manyan daro-daro masu haske wanda ake dafa abinci yal ma'ana firtuha wanda in ka zo da rana zaka tarar da suna kyalli saboda an dafa abinci a ciki yace to wannan ya nuna kenan daro daron da kuke da shi daga bakwai ne zuwa ƙasa tunda kace Japan Japanat tunda Japanat jam'i ne na abin da yake daga ɗaya zuwa bakwai yace ai na zaci ka ce Jifan daga bakwai zuwa sama to da sai mu ce ai aka zo garin na kuma za a tarar da manya-manyan tukwane amma nan ka nuna mana ba su fi bakwai ba kuma da kace jafanatul aljafanatul urru yalma'ana fi duha suna kyalli da rana yace to ai ta yiwa hasken rana ne yadda ke su suke kyallin da ma cewa kai yalma'ana fi duja da daddare to mun san ba abin da zai sa su kyalli da daddare zai abinci amma anan sai ka ƙara bayani a fahimta da kace kuma wa asyafuna takubban mu yaqturna min najdatin dama kullun zaka ga suna digar jini saboda da zarar kun ce a zuwa taimaka muku zamu mu ta takobi mu je mu taimaka to sai ka ce wa asiyafuna shi ma yana kubban naku daga bakwai da zuwa kasa da ta kai wasu yufuna to da sai mu gane cewa wannan jam'u kasara ne ba jam'u illa ba sai ce kuma kala cewa ya waladna balil alqa wa bunai muharriki yace kai yanzu tun da kake wani mutum ne ka taba jin yana takama da ɗan da ya haifa ai kana takama da waɗanda suka haife ka ne ba waɗanda ka haifa ba wanda ka haifa ai ba kai kaɗai ka haife su ba wanda suka haife ka ko su suka haɗu suka haife ka yawa waƙar Hassan Musafi kace kace ta yadda zaka san Balarabe eh, is very particular akan abin da ya shafi harkar lafazi to shi yasa ko Allah in yi maka amfani da kalma a Qur'ani to ka sake kallon ta ita kadai ta ishe ka ka tsaya ka yi kana tunanin ta yace inna iddatash shuhur me yasa yace inna iddatar ashhur ba in ka san larabci to zaka san ashhur tana nufin watanni masu yawa daga goma zuwa sama amma ubangiji subhanahu wataala da ya tashi maganar idda sai ke cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata shuhurin ne ko ashhur ashhur saboda ai guda hudu ne ba su da yawa Allah zuwa ta ce lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur amma nan sai aka ce shuhuru abin da yasa ake kiran wata da suna shahar kun san akwai manci tsakanin kamar da shahar ko wanda bai iya larabci ba dan kolo ko titiri a larabci zai iya mixin ya ce kamar a madadin shahar alhali kuma kowanne daban kamar shine structure watan da yake sama shi kuma shahar shine adadin kwanakin da aka iyakarce a kowane wata abinda isa li'annahu ishtahara bi hadha al shi yasa kowane wata ko da ka faɗa masa shahar ko baka faɗa mai ba akwai kalmar shahar a baya misali shaharul muharram shaharu rajab har izuwa dai karshe to inna iddat shuhur 'inda Allah na ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربعة حرم ذلك الدين القيم وبنجي سبحانه وتعالى يتي ذلك وإنهم وتني قدا قوم شابيو دكما watanni guda hudu a matsayin watannin Allah masu alfarma wannan kashe-kashen da Allah ya can ya bar takwas nan kuma ya bar hudu ya ce ba za a yi yaƙi a cikinsu ba addinul qayyim wannan shine tsari domin asali addini ana nufin annizamul mansubu ila al tsari wanda ake danganta zuwa ga mahalicci shine addini wanda ya kunshi kankan da kai da kuma wasu ayyuka na bauta to amma anan da aka ce addinu ana nufin annizam wannan shine system tsari alƙayyim wanda yake shine daidaitacce fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kanku a cikin waɗannan watanni ta hanyar yaƙar junanku bayan Allah subhanahu wata'ala ya haramta yaƙi a cikinsa ko kuma fala tazlimu fihim na anfusakum kada ku cuci kanku a cikin wannan wata ta hanyar halatta yaƙi a cikinsa kamar yadda za mu ji a cikin aya ta gaba ta innamal nasi'u da sai su ari alfarman watan sai su ce to mun ranci alfarman watan ma biya a wani watan almuharram ba za a yi yaki ba sai su haƙura safar sai su ce to abin nan abin nan zulhijja ba a yi yaki ba zulhijja ba a yi yaki ba sai ce to kuma ma mu zama zauna a muharram ma ba za mu yi yaki ba sai ce to mun ari almuharram din ma mai da shi safar ko rabi'il awwal to sai Allah ya ce fala an fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku hinna a cikin wannan wata وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وياكي مشركين غباكي انسو كما suke سكي يأتركوا غبا ايا كودا تاكاما سنزو sun kawo muku farmaki a cikin watan Allah mai alfarma ku dai an hana ku fara musu da yaƙi amma idan suka zo suka yaƙe ku to da masallacin Allah mai alfarma da watan Allah mai alfarma ba za su hana ku mayar musu da martani ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala cewa ash-shahrul haram ash-shahrul haram ya cuce ku a wannan watan kurama domin azzalimi macuci sai ya ga tabbas a tsaye kake za ka rama sannan zai dina daga famani ta da alaikum fa'tadu alayhi wannan sai zama albisul bi bisul bi bisul ma ta da alaikun can kuma a cikin bakaran da Allah ya ce wala tuqatilu bi inda almasjid alharam hatta yuqatilu fi قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن وذلك جزاء الكافرين mahallin shahid shine wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram hatta haramun ne yaki a masallacin Allah mai alfarma amma an suka rufan muku kuma ku dau makami ku ramu fa in qatalukum faqtuluhu in suka taba ku a cikin ɗakin Allah ko a watan Allah mai alfarma ku rama to in kuka yaka wannan shine yake nuna cewa ku ku masu takawa ne sai Allah ce wa'lamu anna Allah anna Allah ma'al muttaqin ku sani cewa Allah yana nan tare da masu takawa ta hanyar taimakon su da kuma ba su agaji idan aka taba su suka tashi za su daukar sa muddin ba su suka fara taba mutane a cikin wannan wata ba ran za mu dakata saboda kurewar lokaci gobe in Allah ya kai mu za mu karasa kila dai la'alla ma iya shiga yakin tabuka gobe mukaddimarsa da jibi mu karkare zuwa bayaninsa sai mu dakata a nan in allah kai mu dai jibi a jibi litinin muna kara sanarwa cewa ita ce ranar da za mu karatu baki ɗaya sai kuma allah ya kaddara inda ranmu da lafiyar mu kuma da iko da dama allah ya sake dawo da mu ya Allah muna roƙonka ka sa mu cika da imani Allah muna roƙonka ka ɗaukaka darajar mu a duniya da lahira Allah muna roƙonka ka tsare mu daga riya Allah ka tsare mu daga jiji da kai Allah duk wani aiki da zai nisanta mu zuwa ga rahamanka Allah ubangiji kar ka kusantar da mu zuwa gare shi Allah ka yafe mana kusafuran mu Allah mu bayan ka ne masu laifi Allah ka yafe mana Allah mu bayan ka ne masu rauni Allah ka karfafe mu Allah bayan ka ne marasa dabara marasa gata ka zama gatan mu Allah muna ka dukkan wani abu da muke nema a wajen ka na alkhairi ka ba mu ya ubangiji wannan wata ka sa mu cikin masu samun rahama da gafara Allah ka yanta mu daga wuta Allah kar ka bari ya zama muna cikin wanda za su shiga wuta Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu iko amfani da ilimin da ka ba mu Allah dukkan mai wata bukata a wannan taro namu bukata ta kusa ko ta nesa ta duniya ko ta lahira ubangiji Allah ka biya masa dukkan mai neman wani abu a wajen Allah Allah ka bashi Allah muna roƙonka masu taimakawa da ɗawainiya wajen ganin ci gaban al'amura na sunna masu ganin masu ƙoƙarin ganin ci gaban wannan karatu namu masu ƙoƙarin ganin ci gaban wannan masallaci da wannan da'awa ta mu ta sunna Allah ka zama su. Allah karka bar su su yi asara a rayuwarsu Allah ka sanya musu ikhlasi a cikin zukatansu Allah ka sanya duk wani kwabo da suka kashe ka sanya sakamakon sai zama ita ce aljanna Allah muna roƙonka masu neman musulunci da musulmai da wani sharri Allah ka mayar da sharrin gare su Allah kar ka bari makiyanka su ci nasara akan masoyanka Allah ka sanya mu a cikin masoyanka na haƙiƙa Allah ka sanya mu a cikin masoyanka na haƙiƙa Allah ka mana sutura duniya da lahira Allah duk wani kunci da damuwa da rashin lafiya da ɗan kuburci da hassada da kiyayya Allah ka ije mana Allahumma rfa' al-bala'a والوباء والطاعون والزلازل ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم هب المسيئين للمحسنين منا اللهم هب المسيئين للمحسنين منا اللهم هب المسيئين للمحسنين منا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أدركنا ليلة القدر اللهم أدركنا ليلة القدر اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله كشريا من زريا الله كرايا من زريا وكشريا من سوء ما سنة من زريا تقر الله ubangiji ya basu masu neman mata na gari Allah ya basu matan ma masu neman mazaje Allah ka basu masu ƴaƴa suna neman mazaje Allah ka basu su kuma samarin mu Allah ka basu sana'a da rufin asiri ka azurta su da wanda za su rike iyali ka basu damar yi Allah ka cincinu na zamani Allah ka ije mana yan uwanmu da suke kasashen da ake fama da yaki, da faɗace-faɗace da yan uwanmu yan gudun hijira wanda a yanzu ta kai da yawansu suna aikata ayyuka na asha domin su rayu muna roƙon ubangiji Allah ka yaye musu wannan damuwa Allah dukkan masu tunanin shaidana a cikinsu saboda matsuwar da suke ciki Allah wani ka canja musu da tunani mai kyau mu kuma Allah ka ba mu ikon sauke haƙƙinsu da nauyinsu a kanmu Allah ubangiji ka sa mana samar da zaman lafiya a cikin ƙasar mu ka bunƙasa mana tattalin arzikin mu Allah ka yi mana zaɓin shugabanni na gari ka sanya adalci a cikin zukatansu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين